والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara don mu a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin da ke karkashin santa ta markazul imam al-bukhari da ke unguwar rijiyar zaki a birnin kano a wannan yammaci na sha uku ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1439 wanda ya daidai da 29 ga watan biyar shekara ta 2018 miladiya a ah, ban manta ba wannan shine karatunmu na kusan 21 a cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida kuma karatunmu na baya na jiya mun tsaya ƙarshen ayata 78 fadin Allah ta'ala a 77 fadin Allah ta'ala kul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum bi dinikum ghayra al-haq ya kuma cikin falalar Allah da rahmat zamu tashi farkon ayata 78 fadin Allah ta'ala لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان allah ta'ala ya fahimtar da mu آيين دا دام karanta sannan ya mana da kasar wajen aiki da su sai Allah ta'ala ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim lu'ina alladhina kafaru min bani إسرائيل على لسان داود على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كان ta'ala yake lu'inal ladina kafaru min bani isra'il Allah an ci waɗanda suka kafirta daga cikin banu isra'il ala lisani daud wa isa ibn maryam Allah an ce su akan harshen annabi daud sannan kuma Allah an ce su akan harshen annabi isa Allah ta'ala ce dalika abin da ya jawo aka yi musu wannan la'ana bima asaba saboda saba ma Allah tabaraka wa ta'ala da suke wa kanu ya'tadun sannan sun kasance suna ƙetara iyakar Allah tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala ya ce kanu la hauna an munkarin fa'alu sun kasance ba sa hana junansu aikata mummunan aiki sai masu zo su ringa aikata shi Allah ta'ala ya ce labi sama kanu yaf'alun abinda suka kasance suna aikatawa yayi muni Allah ya tsare mu da shi Imamul Qurtubi yake cewa wannan aya ce da take nuni akan cewa za a iya la'antar wato mutane waɗanda suke kafare ne su ko da ku ƴaƴan annabawa ne domin lallai matsayin nasabar su matukar suka kafirta ba zai iya hana la'anta ta zo ba a la'ance su Allah madauki sarki da yace lu'inal ladina kafaru cai eh, Allah ci waɗanda suka kafirta waye ya la'ance su shine Allah tabaaraka wa ta'ala muna ganewa ko Allah ce su ne suwa lu'inal ladina kafaru min bani isra'il an la'anci waɗanda suka kafirta daga ƴaƴan banu isra'il wanda isra'il shine yaqub kuma yaqub annabin Allah ne aina bata an gane Allah an ce su ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam to da aka ce Allah an ce su me ake nufi da Allah an ce su kalmar lana ji abin da ake take nufi shine a nesantar da mutum daga rahmar Allah muna ganewa to amma sai aka ce Allah an ce su ne ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam akan harshen Annabi Dawud da kuma harshen Annabi Isa abinda almutabadir ila zihin shine abinda zai saurin zuwa ga lokaci shine annabi Dawud ya la'ance su muna ganewa sannan annabi Isa ma ya halicce su da harshen sa ko ba haka bane malaman tafsiri suka ce a'a harshen annabi Dawud shine zabura harshen annabi Isa shine injila mana Allah an ci waɗanda suka kafirta daga banu Isra'il ala lisani Dawud akan harshen annabi Dawud amma ana nufin a cikin zabura wa na Dawuda zabura sannan da aka ce Allah an ce su kuma akan harshen annabi Isa shine Allah an ce su a cikin injila suka ce abin da ake nufi Allah an wanda suka kafirce a zamanin su kuma Allah an wanda suka kafirce a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina ba ta an gane wanda daga cikin malamai suka ce la'antar da aka yi musu shine su wato waɗanda aka la'anta ta harshen annabi dawud su ne waɗanda aka mayar da su barai saboda sun saba ma Allah su ne ashabu sabt wanda Allah ya ba mu labari a cikin suratul bakara kuma ya sake ba mu labarin da tsayinsa a cikin suratul arab shi ne wanda Allah ce wa alimtumun alimtumul na atadaw minkum fi sabti fa qulna lahum kunu qiradatan khasiin muna gane ha da aka sai waɗancan daga cikin malaman suke cewa su kuma waɗannan da aka al'anta kan harshen annabi isa su ne aka mayar da su alhanzir muna gane su ne waɗanda aka mayar da su alhanzir muhammadu lamin shikida a cikin tafsirin sai ke cewa e, waɗanda aka la'anta kan harshen annabi dawud su ne ashabu waɗanda aka hana su ranar asabar muna gane da aka hana su su ranar asabar sai su zo su haƙa ramin da kifin zai fada ranar juma'a sannan ranar lahadi sai su je su kwashe muna gane da aka ce kada su yi su ranar asabar can da Allah ce wasu alhum anil karyatin lati kanan hadiratal talbar to waɗannan mutanen da aka ce kada su yi su ranar asabar kifin sai zo kuma baya zuwa ranar da suke yin su ranar da ba sa yi sai ya taru wannan yasa sai suka yi hila suka yi wayo sai su haƙa ramun su ko dai su haƙa ranar asabar ɗin ko su haƙa ranar juma'a kaga ranar asabar ɗin zai zo da yawa idan ya zo da yawa ya taru to ba za su ɗebe ba a cikin ramin sai ranar lahadi abinda suke so allah ya hana su ranar asabar to busi ba amma kuma sun manta cewa kifin ya shiga cikin ramun ne ranar yaushe ranar asabar har wasu mutane suka tashi suna musu wa'azi sai yan ba ruwan suka ce lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum adaban shadida qalu ma'diratan ila rabbikum wa la'allakum yace suka ce me yasa kuke mutane wa'azi me yasa ku mutane wa'azi mutanen da in Allah ga dama sai ya halakar da su koyi musu azaba to waɗannan mutanen su ne a ƙarshen su Allah ta'ala ya ce musu kunu qiradatan khasiina amma Muhammadu Aminu Shinkiti sai ke cewa waɗanda aka alanta a harshen annabi isa su ne wanda suka roƙi a saukar musu da ma'ida bayan an saukar musu da ma'ida ɗin ko ba imani ba an zilala ina ma'idatan minas sama'i ta kunu lana idan li'awwalina wa akhir muna gane to waɗannan su ne aka la'ance su to bayan waɗannan abu dalilan da bayan wannan sai kuma Allah yake gaya mana dalilan da yasa kuma aka la'ance su Allah ta'ala ce zalika bima asaw an yi musu wannan la'anta ne bi sababi isyanihim saboda saba ma Allah tabaraka wa ta'ala da suke wa kanu ya'tadun kuma sun kasance suna ketare dokar Allah tabaraka wa ta'ala muna ganewa sun kasance suna ketare dokar Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ƙara cewa kanu la hauna an munkarin fa'alu sun kasance ba sa hana junansu alhamdulillah sun kasance ba su hana junansu wato aikata mummunan aikin da suke aikatawa shi sai inganta hadisi ruwayar abu dawud da kuma imamu tirmizi da waninsu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lamma waqa'at banu isra'ila fil ma'asi lokacin da banu isra'ila suka afka mai laifi nahatuhum ulama'uhum falam yantahu malaman su sai suka ringa hana su amma sai suka suka ke yadda su hannu fajalasuhum fi majalisihim sai suka ringa zama da wannan laifin masu laifin a gurin da wannan masu laifin suke zama muna ganewa suna zama da su a wajen a kasuwanni suna ci tare da su suna sha tare da su fadaraballahu quluba ba'dihim ba'da wa la'anahum sai Allah ya buga zuciyar sashen su da sashe sannan Allah ya la'ance su amma sai dai abinda malamai suke faɗa wannan hadisi ne da'ifi hadisin yana da yana da illa guda biyu na farko yana da illa ta inqita'i sannan kuma hadisi ne mursal ina bata mun gane amma dai abinda zahiri ayin nuna mana kanu la yatana hauna an munkarin fa'aluhu sun kasance baya hana la yanha ba'duhum ba'dan an munkarin fa'alu sashen su baya hana sashe wani mummunan aiki da suke aikatawa mana garin ga masu laifi ga kuma wanda ba sa laifi amma ba a samu wanda za su yi wa'azi ba muna gane ha wannan ne laifin da suka yi suna kallon barna a cikinsu amma ba za su hana ba suna kallon ana sa'am Allah a garinsu amma ba za su hana ba wannan me yake nuna mana wannan yana nuna mana duk lokacin da ake yin barna a gari dole a samu wasu bayin Allah wanda sa su tashi suna yin wa'azi suna gaya wa al'umma gaskiya muna ganewa shi sa abdurrahman ibn nasir sa'idi a cikin tafsirin sai ke cewa ka ganin Allah maɗauki sarki ya ambaci masu laifi sannan Allah ya ambaci kuma wanda suka yi shiru domin a garin ba masu wa'azi sai aka ce to wanda ya yi shiru ya ana aikata barna kuma kai shiru baka yi magana ba baka yi inkari ba ka faɗi daidai ba to wannan yana daga cin alama ta cewa lalle ka yi da wannan abubuwa muna ganewa shi sa abdurrahman ibn nasir sa'id yake cewa wa wadalika yadullu ala tahawunihim bi amrillah yin shirin suke inkari wannan yana nuni akan wulakanta al'amarin ubangiji da suke sannan kuma wa anna ma'siyatahu khafifatun alaihim sannan wannan sabawa Allah din da ake yi suna kallo sai kin magana su wani abu ne dan kankane a gurin su ba wani abu ne da ya kai magana ba muna ganewa ya ce falaukana ladaihim ta'zimun li rabbihim lagharu limaharim da a ce suna da ganin girman Allah a tare da su da sun yi kishi akan saba ma Allah da ake yi wala ghadibu li da sun yi fushi da fushin Allah wa inna ma kana sukutu 'ala al-munkari ma al-qudra domin yin shiru a lokacin da ake aikata munan laifi tare kana da iko da zaka hana mujiban lil uquba yana jawo uqubar Allah tabaaraka wa ta'ala ga wanda ya shiru din ina ba ta an gane lima fihi min al mafasid al azima domin yushirin yana da yana jawo barna mai yawa yana daga cikin barnar da zai jama anna mujarrad as sukut yace kaga ana barna kai shiru fi'lu ma'siyatin shi ma aikata laifi ne wa in lam yubashirha as sakit ko da ku wanda ya yi shirin shi bai je ya yi laifin ba to shi ma za a rubuta mai zanibi muna ganewa fa'innahu kama yajibu kama yajibu istinabu ma'siya domin kamar yadda ya zama wajibi ka nesanci sabo fakadalika yajibu al-inkaru ala man fa'ala al-ma'siya to kuma wajibi ne duk wanda zo yana aikata laifi mai inkari muna gane Ya yace na daga cikin barnar da yin shiru lokacin da ake barna yake jawowa yace ma taqaddama annahu dullo ala tahawun bil ma'asi wannan yana nuni akan wato jama'a ma suna wulaƙanta laifi abin da yake nufi da wulaƙanta laifi kai duk wani laifi da mutane suke yi mai sauki ne a gurin ka babu ruwanka amma da hankalin ka yana tashi da ka tashi in kayi in bayanin cewa kaza da kaza ba daidai bane ina batun mun gane ya ce sannan abin da ke jawowa na gaba shi yin shiru idan ana aikata sabo yana sa su masu saban da masu saba ma Allah su samu ƙwarin gwiwa dadu shar sai su ƙara aikata shar domin ba wanda yake musu inkari bari mana misali idan kalli bida a da da bida a yanzu abin da ake yi a da ba za a iya yin su a yanzu ba da da kaji ana faɗa cewa yan bida idan mutum ya aure yana ɗaukan matarsa ya je kai wani shehi ya cire mata gashin munkiri da ana yi ka samu a shekaru da yawa suna yi da a baya an yi amma yanzu kaga ba zai yi ba me yasa ba zai yi ba saboda akwai malaman da za su fito su tattaki haka su yi wa'azi dole a daina da malamai a da musamman yan bid'a za ga ji hadisin da suka ga dama sai su su ga mutane amma yanzu idan ka jawo hadisi kawai manzala sallama ƙarya akwai matasa za su taso su ce wannan hadisin bai tabbata ba ko kuma babu shi da idan ana so a koya ma zikiri irin na dukan jiki sai a ce ma wai annabi ya ce wai ku ringa yin zikiri har a kira kuma haukata wani ya taɓa faɗar wannan ya ce wai hadisin yana bukari sai aka ɗauko bukarin gaba ɗaya aka shi aka ce buɗe shi kaga tun da an samu masu inkari yanzu bai sai bai wa annabi ƙarya ba wata rana mun je wa'azi irin na gamayya kawai sai wanda daga cikin malamin yan bidiya ina faɗa shi kun san shi yana tayi sai je ɗauko wani hadisi na Ibn majah hadisin da'ifi ne hadisin abdullahi ibn mugaffal hadisin abdullahi ibn mugaffal cewa da yake ta Allah Allah fi ashabi la tattakhizuhum gardan ba'di faman ahabbahum fa bihubbi ahabbahum waman abghadahum fa bibughdi abghadahum waman adahum faqad adani waman adani faqad adalla wannan hadisi ne a cikin sunan ibn majah sannan hadisi ne ra'ifi an roƙe shi ta hanyar sahabi abdullahi ibn mugaffal ina ba ta an gane da haka sai na ga bai dace ba ya kamata ne bayani sai na tashi shi da tashi sai ce hadisin yana cikin muslim kuma sahihi ne yana so ya kare sahabbai don ta yi jawabi na sai na ce to sahabbai ba sai an kawo hadisi da'ifi sannan za a iya kare su ba akwai ayoyi akwai hadisai da yawa na ce kuma wannan hadisin baya cikin muslim hadisi nan yana ce sunan ibnu maja kuma hadisi ne da'if to kaga irin wannan ya sa yanzu mutum ko a rediyo ku ringa saurara abinda yan bid'a ba sa yi in za su kawo hadisi sai su wannan hadisin ya inganta saboda sun san ana saurara in bai inganta ba za a fito a cima bai inganta ba haka an samu masu yin inkari amma in ba inkari idan ba inkari to kuma kowa sai zo ya ringa faɗar abin da ya ga dama shi sa bana manta a 90s wata magana ta ƙura ta zo kana faɗan magana sai a ce ana gani wanda da mutum sai ya shaci magana sai ya ce ma addini ce amma yanzu ka faɗi magana ka ce addini ce ya ce ma ina ka gani dala muna ganewa kaga wannan ya sa ya rage an jena faɗar abubuwa na ƙarya an samu wayewa ko iya a facebook kawai a social media kaɗai za ga matasa suna ƙoƙari a lokuta da dama suna tsaftace wato muka suna tsaftace waɗansu ɓarnoni da ake kawo su to da haka idan ba a inkari wannan zai bawa shi mutumin da yake son aikata laifi zai samu ƙwarin gwiwar aikatawa domin ya san ba wanda zai mai inkari ina batan mun gane sannan yana daga cin wato ƙin yin inkarin munkari yana daga cin abin da yake jawowa zai sa ilimi wato ya ɓuya jahilci ya ɗaga domin duk lokacin da bari ana yin wani abu na ɓarna da ya ƙarshe wannan abin sai an mai shi al'ada ko addini muna ganewa to kuma duk lokacin da aka ɗauko abin da ba addini ba ba ilimi ba aka mai shi ilimi to kaga to daga ranar kuma shi ilimin sai ya samu matsala dala muna ganewa sannan iya daga cikin abin da inkarin munkar yake jawa malam yace annas sukuta ala ma'asiyatil asin yace yin shiru akan saban masu sabo rubama tazayyanatil ma'siya fi sudurin nas wannan sai ringa kawata mutane laifi a cikin zukatansu muna ganewa wakada ba'duhum bi ba'd sai ga sashen su yana koyi da sashi fal insanu muri'un bil iktida'i bi adrabihi shi ɗan adam yana yin koyi da ire-iren sa ne dala muna ganewa shi yasa baya halatta kai shiru a lokacin da kaga ana aikata barna to da ka su banu isra'il laifin da suka yi shine in sun ga dan uwansu yana aikata laifi ba sa hana shi muna ganewa kanu la na an munkarin fa'alu sun kasance ba sa hana junansu wato aikata munkarin da suka kasance suna aikatawa sai ganka kana laifi sai yin kyale ka sai yin gonin yana laifi sai yin kyale sai in yana laifi sai kyale shi kuma addinin musulunci akwai hadisai da dama da suke magana cewa lalle an ga inkarin munkari na daga cikin hadisin da ya tabbata hadisin da ya zo cikin muslim hadisin abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi duk wanda ya ga abin ki ya ga munkari to ya canja shi da hannunsa fa in lam yastati fa bi lisani in ba zai iya da hannunsa ba to lalle sai ya amfani da harshensa fa in lam yastati idan ba zai iya ba fa bi qalbi sai ya kyamaci abin a zuciyarsa wa zalika adhaful iman amma wannan shine mafi raunin imani duk suna cewa kawarwa da hannu wannan na hukuma ne kawarwa da harshe wannan na masana ne ki a zuciya kuma wannan na sauran gama garin mutane ne wanda ba su da ilimin da za su inkarin wannan munkar shi sa ibn atiya a cikin tafsirin sai yake cewa ijma'i ne na malamai in ka ga ana aikata mummunan aiki ka hana ko da ku shugaba ne yake aikatawa matukar za ka aminci ba zai cutar da kai ba zai cutar da al'umma ba muna gane shi sa sai na abakar za mu karanta a gaba ya karanta ayar ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha tadaytum mana ku lazimci kanku wanda ya bata ba zai cutar da ku ba shirya kaga wannan a iya fahimta shine ayar ba ta take wa'azi ba Allah ce ya ayyuhal na amanu ya kun dauka imani alaikum anfusakum ay ilzamu anfusakum ku lazimci kanku kanku za ku lazimta sai ce la yadurrukum man dalla idza tadaitum wanda ya bata ba zai cutar da ku in kun shirya kaga wannan ai aibata ai wa'azi ba amma sai na abakar yace innakum taqra'una hadhihi al-aya wa lam tafhamuha kun kasance kuna karanta wannan ayar amma ba ku fahimce ta ba yace ma'anar ayar shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara shine idara aitumud zalima wa lam ta'khudhu ala yaday aw shakallahu an ya ya'ummakum bi qabin minhu idan kaga mutum yana aikata laifi yana zalunci amma ba ku rike hannunsa kun hana shi wannan zaluncin ba to ya kusata Allah ya game ku gaba ɗaya da azaba akan ka'idar ku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa dole ne sai an yi umarni da kyakkyawa sai an yi hani ga mummuna wannan yasa ya zo cikin sunan abu dawud wanda hadisi ne hasan bi shawahidihi annabi sallallahu alaihi wasallam ce afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir ma'ana iya daga cikin mafificin jihadi ka faɗi kalmar gaskiya a gaban shugaba wanda yake ja'ir ka faɗi gaskiya da haka addinin musulunci addini ne yake yake yake umarni da da umarni da kyakkyawa ai hani ga ga mummuna yace wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun a samu a cikin kota al'umma za su dinga kira zuwa ga alkhairi suna umarni da kyakkyawa suna hani ga mummuna wani gurin yace yana daga cikin abin da ya bawa al'umma manzala salama kima da daraja shine umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna kuntum khayra ummatin ukhrijal linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul wa kaga iya daga cikin aikin al'umma manzala sallama ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kuna umarni da kyakkyawa kuna aiki hani ga mummuna ana fatan gane shi sa kuma da haka Allah ya siffanta mu'minai a cikin suratul tauba yace ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd mu'mini mace mu'mine maza da mu'mine mata sashen su masoya sashe Allah ta'ala ce suna umarni da kyakkyawa suna hani ga mummuna suna tsaye da sallah suna bayar da zakka sannan su ne wa Allah da manzan Allah da Allah ce ulaika sayarhamuhumullah wadannan su ne waɗanda Allah zai yi wa rahama ina fatan mun gane abinda da muke so mu ce shine abinda ya jawo banu Isra'il wato wannan la'anta shine saba ma Allah da ƙetare iyakar Allah tabaraka wata'ala kuma yana daga cikin laifinsu shine ba sa hana junansu aikata laifukan da suke aikatawa za ga mutum yana laifi ka kyale shi za ga mutum yana laifi ya kyale shi shi sai inganta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama yace misalin wanda yake umarni da kyakkyawa yake hani ga mummuna da misalin mai yin sabo yace kamar misalin mutane da suka hau jirgi wasu sai suka hau saman jirgin wasu sai suka hau kasan jirgin da haka sunan kasan idan za su ɗebo ruwa sai sun taka sun je sama sannan sai su ɗebo sannan sai su zo su yi amfani da shi amma suna saman kaga ɗiba kawai suke dawo da shi to kawai na kasan sai suka ce kaga wannan zirga-zirgar ga muke muje sama mu dawo nan ai yayi wahala mu huda ƙasan jirgin mana kawai sai mu dinga ɗebowa kaga in suka huda kasan jirgi ruwa yana shigowa har jirgin zai dilme shine manzo Allah sallama yace to idan sun hana su hudawa su sun tsira su ma sun tsira amma in sun kyale su sun huda to kuma gaba ɗayan sun halaka to wannan shine misalin da Allah sallama ya bayar naka ga ana yin laifi baka inkari kaga in ana yin laifi kawai sai kai shiru ai mu ba yan ba ruwan mu ne shi sa duk lokacin da yan bid'a suka kirkiro wata bid'a a cikin addini idan anu suna suka zo suna bayani sai ka je ka samu waɗansu mutane da musan addini ba to ai kowa da da sa me yasa din sun suna kan su zasu ce ba daidai bane dala ko ba kwa irin wannan kaga wannan munafinci ne domin addinin musulunci addini ne da yake da kaida da sun ce ba musulunci suke ba ba wanda zai musu inkari amma kun zo kun ce musulunci kuke yi shi ko musulunci nan yana da kaida Allah ya ce annabi ya ce sahabbai sun ce tabi'ai sun ce to amma kun je kun kawo wani abu wanda baya cikin qur'ani baya cikin hadisi baya cikin bangani sabbai ko tabi'ai kuma kun ce addini ne har za a iya samun lada kaza ta za a kyale tunda za a gane misali karara mahaifinku ne sai ya mutu ya ba ku biyar da ya ba ku biyar ya bar kudi naira miliyan goma ka kubiyar biyar din nan jin maza ne kowa ya fara tunanin cewa zai samu miliyan bibiyu. tunani irin na ɗan najeriya zai je can ƙasan ɗan bare sai wani gida na miliyan 1,200 sannan zai je samu ta mota ko da joka ce ta 500 sai ya shi ya kashe miliyan biyu ya gama lissafi ko ba ka ba kawai sai wani ya tsalla ko ya ce shi ma ɗan gidan ne sau da shi kawai sai ku ce a raba da shi ba za a raba da shi ba dole sai an ba asali me dalilin sa na cewa shi ɗan gidan ne in ya isa ya tabbatar kaga ne na farko ba za a auri babarsa a ba akwai wanda suka san an auri babarsa na biyu ba za a haife shi a koyi ba akwai wanda suka san an haife shi kuma yana da alaka da gidan sai ya biyo wannan hanyar ya tabbatar haka in ka kirkiro bid'a ka kawo cikin addini sai an ce ma a ina ka ganta wannan da kake cewa addini ne ya aka ya zama addini ko ba haka ba to me laifi a ciki me laifi a ciki ka kaddara yanzu ka zo ka tara kudin ka naira miliyan ɗaya ko dubu ɗari biyar kawai sai wani ya zo ya ce yana bin kabashin dubu ɗari uku ha kawai sai ka ɗaukar kabashi ba zai yi ba sai ya tabbatar sai ya kawo hujja sai ya kawo dalili shi sa zaɗin ka je kotu da kotun arna da kotun musulunci duk suna da wata ka'ida guda ɗaya kotun musulunci shine albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankar dala ko ba haka ba su kuma tura suka ce hihu asad must prove duk wanda ya ce an yi abu kaza to sai ya tabbatar kaga shine dai albaykinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara da haka ne ce yanzu ina bunka bashi ni zan tabbatar da ina bunka bashi to kai ma ka zo ka ce abu kaza addini ne dole sai ka tabbata mana ta hanyoyin da ake bi a tabbatar da addini ai muna da malaman duk wanda ya karanta usulul fiqh ya san cewa muna da al adilla al muttafaq alaiha kuma akwai al'adilla al-mukhtalaf alaiha akwai source na islamic law wanda unanimously an yadda cewa wannan a eh, source ne na islamic law shine qur'ani hadisi ijma'i qiyasi to sai ka tabbatar mana ta aka ka tabbatar na biyu bayan wannan muna da irin su istishab istihsan al-maslaha mursala muna da sun al'uruf al'ada saddu zari'a da sauransu to kaga sai ka biyo hanyoyin da ake bi a tabbatar da abu kaza addini ne Allah ya ce annabi ya ce sahabbai sun ce shi sa suka ce al'ilmu kana Allah kana rasuluhu kana sahabatu laysa bitamwihi ai ilimi inda addini ne shine Allah ya ce annabi ya ce sahabbai sun ce da haka duk abin da ka kawo cikin addini ya zama baya qur'ani baya cikin koyar manzala sallama baya cikin koyar wasu abai to sai mu dama da kayanka man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun dala muna gane to wannan sai ta mana cewa lalle zamu ringa yin umarni da kyakkyawa da kuma hani ga mummuna sai malamai suka ce to sharadi ne idan zaka yi umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna sai ka kasance baka laifi imam al-qurtubi ya ce a'a da sauran malamai suka ce a'a ba sai ba ka laifi ba shi laifin da kake aikatawa shay'un wahid haka ma kuma kin yin inkarin ma kuma shay'un wahid muna gane ha kaddara mutum da yake ƙarya kuma sai ya ji ana ƙarya shi yana ƙarya kuma ya ji ana ƙarya kaga na farko yana da laifin ƙarya da yake yi sannan in ya ƙin wa'azi kuma kan ƙarya kuma yana yin laifin da an aikata mun kari a gamansa kuma ba ya ke hana lala kun gane kun gane yana yin ƙarya shi kaga yana laifin. kuma yana kallo yana bari ana yin ƙarya kaga laifi na biyu kenan da aka fi so shi ya je na ƙarya kuma ya hana a ƙarya wannan shi ne ya cika cikakke muna gane ya? amma in yazo kuma wai dan shi yana karya bari ba zai ce karya ba laifi bace to nan laifi biya hada ga laifin yana karya ga laifin in karin laifin karya ba wani haka malamai suka ce muna ganewa suka ce ba sharaɗi bane za ka umarni da za ka hani ga muna sai kai kana yi ko ka daina amma dai yana daga cikin cika ya zama haka shi sa wani malami ce abinda ya sa shi yake tsoron wa'azi ce aya guda uku ce a cikin alkurani iya nan ibnu kasir ya kawo ayoyin ya kawo kisar mutum a ina jin ko ibrahim nakhai ko wani ce ayoyi uku ne suke bashi tsoro idan yana ba aya ta farko Allah ya ce a an-nasa bil Sauna An-fusa anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun shin za ku ringa umartar mutane ne da aikin nagarta amma kuna kyale kanku alhali kuna karanta littafi da yace kuma ku aikata afala ta'qilun shin ba za ku yi hankali ba yace wannan ita aya ta farko aya ta biyu tana cikin suratu hud wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi ne. kaga ce ni ba ina nufin in saba muku bane akan abin da nake sa kuma ana zan yi abin da zan sa ku yace to shi tsoro ki kai saba aya ta gaba ce a cikin suratu safi ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la tafalun kabura maqatan inda Allah an taqulu ma la ya kwanan da ku imani me yasa kuke faɗar abin da ba ku aikatawa ya ce ya girmama abu wato fushi abin fushi ya girmama a wajen Allah ya ishe sa Allah fushi ku ringa fadin abin da ba ku aikatawa mana da haka idan dai al'umma tana so ta zauna lafiya sai wannan al'umma ta zama tana yin umarni da kyakkyawa tana hali ga mummuna ina fatan mun gane Allah ta'ala ya sa mu dace sai Allah ta'ala ya ce ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون نعم الله مدوكي سركي ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا za ga da yawa daga cikinsu ya tawallaunan ladina kafaru suna jibintar waɗannan da suka kafirta Allah ta'ala ya ce labi isa ma ƙaddamar lahum abinda rayukansu suka gabatar musu ya munana an sakhita Allahu alaihim saboda yin hakan ya jawo Allah ta'ala yayi fushi da su wa fil azabihim khalidun sannan kuma a cikin azaba su din masu dawama ne Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya ce walau kanu yu'minuna billah da sun kasance suna yin imani da Allah wan sannan suna yin imani da wannan annabi mai girma wa ma unzila ilai kuma suna yin imani da abin da aka saukarwa da wannan annabi mai girma mattakhazuhum auliya da ba su riki kafirai a matsayin majibinta ba da ba su riki kafirai a matsayin masoya ba Allah ta'ala ya ce na kathiran minhum sai dai da yawa daga cikin su fasikuna fasikai ne waɗanda suke fita daga cikin da'ar Allah tabaraka wa ta'ala malaman tafsiri suke cewa wannan ayar ta ce tara kafiran minhum aya ce take magana akan munafikai ba wai tana magana bane akan banu isra'ila da magana su a baya ina fatan mun gane domin Allah madauki sarki a cikin littafin sa munafikai yake siffantawa da cewa suna wato nuna kauna ga kafirai sune suke nuna kauna ga kafirai wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum inda ma nahnu Mustahazi. muna tare da ku ba ba tare da wadancan mu'mina to shi sai yace tara kafiran Za zaka ga da yawa daga cikin su su munafikai yatawallawna alladhina kafaru suna wato nuna kauna suna jibintar waɗanda suka kafirta suna nuna suna nuna su ne nasu muna gane ha sai Allah ta'ala ce labi isama qaddamat lahum anfusuhum abinda rayukansu zuciyoyinsu suka gabatar musu to lalle wannan yayi muni menene abin da suka gabatar shine kauna arna wanda addinin musulunci bai da kauna arna ba Allah yace ce la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabala ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a yace ya ayyuhal ladina amanu la tattakidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd ya ayyuhal ladina amanu la tattakizu aduwwi wa aduwakum awliya tulkuna ilaihim bil mawadda ko baka ba duk wannan ayoyi ne da suka hana su aso arna wani gurin ma Allah ce a wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum duk wanda ya jibince su daga cikin ku to shi ma shine dala muna gane ha shi sa addinin musulunci muke kira muke da abin da ake kira alwala wal bara alwala wal bara alwala shine kaso waɗanda Allah ya ce kaso waɗanda ku Allah ya ce kaso su ne Allah da manzala sallama da mu'minai innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladina amanu alladina yuqimuna salata wa yutuna zakata wa na batan mun gane amma Allah madauki sarki bai yadda musu arna ba bai yadda musu su ba bai yadda musu arna ba shi yasa muke kamar na faɗa muke da aqida alwala wal bara aqidal albara shine sai ka sai ka barranta daga dukkan wani kafiri maki Allah shi sa suka ce wai kalmar illallah tana da sharuda daga cikin sharudan da za su cika ma kalmar ka ta illallah akwai alwala walbara. domin an ce wa bi shurutin sab'atin qad quwidat wa fi nususil wahyi haqqan waradad fa innahu lam yantafi qailuha bin nutqi illa haythu yastakmiluha العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله a habba. yake cewa wa ita kalmar shahada wato an mata kaidi da sharuɗa guda bakwai suka ce fa innahu lam yantafi qailuha wanda yake faɗar kalmar shahada ba zai amfana bin nutqi dan kawai ya furta kalmar shahada ba illa haifu yastakmiluha har sai inda ya cika waɗannan sharuɗan guda bakwai na farko al'ilmu sai ka san kalmar shahada ka san me take nufi wal yaqinu sai ka yaqini walin inqiyadu sai ka miƙa wuya al'ilmu ilmu wal wal sai ka karbi duk abin da zo da shi wasidiku sai ka faɗa da gaske wal ikhlasu ka faɗa dan Allah wal mahabba sannan ka gina soyayya ka da kiyayya akan la ilaha illallah ma'ana duk wanda ya da la ilaha illallah shine masoyinka duk wanda kuma ya saba ma la ilaha illallah shine mai makiyinka shi sa hadisin Abu Dawud da Mustadrak na Hakim Annabi sallallahu alaihi yake cewa a man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman duk wanda ya so wani dan Allah ma'ana dan yana cikin ahlil la ilaha illallah sannan kaƙi ƙi wani kuma dan Allah ma'ana ya kafurce wa kalmar la'ilaha illallah ka bayar a inda Allah ya ce ka bayar ka hana inda Allah ya ce ka hana aka ce fakadistak malar iman wannan ya cika imani da haka yana daga cikin munafunci munafunci babban munafunci shine ga mumini yana son kafin soyayyar da za ka ringa cewa eh, wannan muminin ya fi wannan musulmin alkhairi a wajenka shi sa ga samari da yawa sai su ringa tambaya to ni dai misali wani zai zo ya ce ai shi dan Real Madrid ne kila yana son Cristiano ko ba haka bane ya ce ai ga shi yana son Cristiano yana son Bell ne ko Bale ko Bell wani haka dai ya ce to yana son su kuma an ce ba a son arna ai wannan wanda yake son sa wanda yake irin wannan son ai so ne kawai na na, harkar bal da jihadi zai taso ya ga Cristiano a rundunar arna ya ga Bell a rundunar arna zai kaddama masa ko ba zai kaddama masa ba ba ga ashe ba irin wannan san ake magana ba ba irin wannan san ake yin magana ba dala muna ganewa ba irin wannan san ake magana ba so na aqida wanda har kana jin cewa wannan musulmin yafi wannan alkhairi ya kalin ganin cewa kai wannan kafirin yafi wannan musulmin alkhairi ka fi jin dadin zama da wannan kafiran akan wannan musulmin muna ganewa to wannan duk wanda yake da irin wannan aqida aqida ce ta kafirci dala muna ganewa dan haka ba yana baya daga cikin aqida ta addini san arna shi sa yace tara kafiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sai cin malaman tafsir suka masara qaddamat zayyanat wa sawwalat mana abin da rayukansu suka raya musu suka kawata musu to gaskiya yayi muni an sakhita Allahu alaihim dan hakan ya jawo Allah ya fushi da su wannan yana baka fahimta cewa ashe san arna da kauna arna wannan yana jawo fushin Allah tabaraka wa ta'ala sannan abu nabi wa fil adabihum khalidun sannan za su dawwama a cikin azabar Allah Allah ta'ala ya tsare mu sannan ayan mu ci gaba abin da take koya mana walau kanu yu'minuna billahi wan nabiy da sun kasance suna yin imani da Allah da annabi wa ma unzila ilai da abin da aka saukarwa wannan annabin mattakhazuhum awliya ba za su riki kafirai a matsayin majibinta masoya ba da Allah muna gane ma'ana kenan duk wanda yake san Allah duk wanda yake imani da Allah duk wanda yake imani da annabi duk wanda yake imani da abin da aka saukarwa annabi na Qur'ani da Sunna ba zai taba san arna ba mattakhazuhum awliya amma Allah ce walakin na kafiran minhum fasikuna sai dai yawa daga cikinsu fasikai ne saboda mai suna ƙauna arna kuma shi ƙauna arna fasikanci ne fita ne daga ɗa'ar Allah Allah ta'ala ya tsare sai Allah ta'ala ya ce لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين قال ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا للذين يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين نعم باين الله ya yi mana bayanin halin munafukai wajen nuna ƙauna ga arna shi kuma Allah ta'ala ya ce latajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku Allah ta'ala ya ce wallahi za ka samu wallahi lalle za ka samu a shaddan nasi a adawatan lillazi na amanu mafi tsananin mutane wajen yin gaba da ƙiyayya ga waɗanda suka yi imani su ne al-yahuda wallazi na ashiraku su ne yahudawa da kuma waɗanda suke tarayya da allah su ne kafirai waɗanda ba sa cikin yahuda ba sa cikin nasarawa Allah ya ce wa latajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu wallahi kuma za ka samu a karabahun mawadda mafi kusa wajen nuna ƙauna na amanu ga waɗanda suka yi imani alladina kalu ina nasara su ne waɗanda suka ce mun dinnan nasarawa ne mabiya annabi isa ina bata an gane Allah ta'ala ya ce zalika hakan ya faru ne bi anna minhum qissisina wa warhubana domin a cikin su nasarawa akwai kisisin akwai malamai masu hudu ba masana warubbanan akwai kuma masu ibada da yawa a cikin su sannan wa annahum la yastakbirun sannan kuma su ba sa yin girman kai suke mun dokar Allah ta tabaaraka wataala wannan aya tana auna ba mu skeli na kaunar yahudawa da nasarawa da mushrikai a gare mu muna gane Allah ta'ala ce a ashaddan nasi a adawatan lilladina amanul yahuda walladina ashraku malaman tafsiri suka ce wannan lamun din lamun qasami ne sannan lamun qasamin an an an an hada shi da nunu tawkid afqila ina fata an afqila ko ba ka ba kaga wallahi lallai zaka samu ashaddan nasi adawatan lilladina amanu mafi tsananin nuna gaba ga waɗanda suka yi imani su ne wa al-yahuda na ashraku su ne yahudawa da kuma waɗanda ya zanto cewa sun yi shirka mana kafirai shirkai amma yace wala tajidanna aqrabahum mawadda ka samu lallai za ka samu waɗanda suka fi kusa da nuna ƙauna na amanu ga waɗanda suka yi imani alladina kalu nasara su ne waɗanda suka ce mu nasarawa ne malam yace alladina za'amu annahum nasara min atba'i isa wa ala manhaji injilihi wanda suka fi nuna kauna a cikin mutanen nan guda uku sune nasarawa wanda suke bin annabi isa kuma wanda suke akan hanyar annabi isa da yazo da ita a cikin injila fihim mawaddatu lil islam wa ahli zaka samu su suna da dan kauna ga addinin musulunci da iyalansa wa ma zaka illa liwa fi qulubihim id kanu ala dini ala dinil masih wannan yana da alaƙa da abin da ke zuciyarsu inda sun kasance a kan addinin annabi isa to suna da abin da ake kira minar rikati war rafa suna da taushi da sausasawa kamar yadda Allah ya ce wa ja'alna fi qulubil ladina tabauhu ra'fatan wa rahma wa rahbaniyatan iftada wa ko ma ha alayhi ma'ana dai su yana daga cikin abin da isa, su mabiya ne na annabi isa kuma aka ce a cikin littafin annabi isa ba ma maganar yaƙi. bal ma an ruwaito a cikin bible cewa yana daga cikin abin da ke cikin babunsu idan wani ya zo ya mare ka saboda tsabagen zaman lafiya iya nan a cikin injila in ya mare ka a kuncin dama sai ka sake juyo mai na hagu ya mara sai ka jafiya ka kaga su ba rigima babu tashin hankali ko baka bane salaman salama lalla muna gane ha sannan kuma su a cikinsu akwai abin da kira krisis suka ce ƙisis shi ne guda ɗaya jam'insa shi ne kuma ana yin jam'insa kisisun shi sa nan ya zama ƙisisin ina ba ta gane ana yin jam'insa da da da ƙisisun sannan kuma ana yin jam'insa na ta ƙasawisa ana cewa ƙasawisa amma su me yake nufi kamar yadda al'imamu ibn kafir ya faɗa ya ce uhun wa ulama’u su ne masu musu hudu ba su musu wa'azi su ne malamansu kisisi saboda a cikinsu akwai masu musu hudu ba akwai masu musu wa'azi sannan wato injilarsu ba ta koyar da gaba ga wani ba sannan a cikinsu akwai masu ibada aka ce ilimin shi sai ta ɗan adam ibada ita ce tausasa zuciya ɗan adam to nasarawa suna da wannan matukar suna kan addinin annabi isa to za ka same su da wannan a cikin rayuwarsu wannan ne sa za ga yanzu a duniya za ka yi samun ba na sare ya ma adalci yayi ma lacca yi ma adalci muna ganin kilif a social media ko ba haka ba amma ba ka samun mai hude ba shi bai hude yana da mummunan manufa duk rikicin da ake yadawa a duniya za ka ga yahuda ne suke yada shi ba sa san musulmi ba sa kaunar musulmi kalla abin da suke a palestine su samu bayan allah ba wani dalili babu komai zai su kashe su saboda mai su ba su da kauna ga allah ba su yarda da allah sannan suna adawa da dukkan wani mutum da ya ce yin imani muna ganewa shi sa Allah ya ce su nasarawa dalika bi anna minhum qissisina wa Annahun wa annahum la yastakbirun kuma sannan su nasarawa ba sa yin gaba wato ba sa yin girman kai game da ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala shi sa yanzu inda zan tambayi wani anan ce da Allah su nuna ga wani kirista ya zo masallaci ya musulunta na san kaga ba iyaka amma da za a ce ma a ina ka samu wani bayan hude da ya zo ya taba cewa zai musulunta babu zai wa ka samu wannan bai hude ne ya ce zai musulunta saboda tsaurin zuciya saboda gaba ga addini saboda ba sa kaunar mummune ko da guda ɗaya shi sa abdurrahman ibn nasir sa'idi a cikin tafsirin sai ke cewa dalilin da ya sa su yahuda nasara ba zama haka ba akwai malamai a cikinsu akwai masu ibada sannan kuma su ba sa yin girman kai game da umarnin Allah ko hannun Allah wannan sai sa zukatun suka zama suna da sanyi su kuma ba malaman a cikinsu muna ganewa mana wanda za su gaya musu gaskiya suna da tanin ilimi amma ba malaman da za su gaya musu gaskiya sannan abu na biyu kuma su suna da girman kai amma suna jin sun fi kowa a duniya shi sa suke ta nahnu abna'ullahi wa ahibba'u lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara isa hatta Allah suke ga magana inna allaha faqirun wa nahnu agniya وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء لا منا غاني Allah ta'ala ce wa idan sami'u ma unzila ila rasul su waɗannan bayan Allah nasarawa in suka ji abin da aka saukar zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tara a'yunahum hun min dam sai ga idanuwansu suna kwararo da hawaye mimma arafu min al na daga abin da suka sani na gaskiya ya na rabbana amanna suna cewa ya ubangijin mun yi imani faktub ma ma'a shahide ka rubuta mu a cikin waɗanda suke yin shaida muna gana mana su kaga ayoyin Allah ma suna amfana su ayoyin Allah suna amfana su tunda gashi idan suka ji an saukar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu da yake na gaskiya tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arfu min al aka ce wannan ayar ta sauka ne kamar yadda Abdullahi ibn Zubair ya faɗa wannan ayar ta sauka ne akan najashi da mutanansa domin lokacin da musulmai suka yi hijira zuwa Habasha ai da ƙarshe kafiran maka sun tura a dawo da su na daga cin abin da suka faɗa shi ne ai suna zagin annabi isa suna cewa bawa ne suna cewa kaza ne da haka sai aka taro mutanen najashi da najashin kansa ga kuma kafaran shawa aka kirawo su wanda ja'far ɗan abi shi ja'far ibn bayani a cikin bayani sai karanta suratu maryam har ji zo gurin annabi isa ya in inni abdullahi a taniyar waje wa na biya. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون da ya gama karantawa ai ya tambaye shi yace wannan shine abin da kuke gani game da annabi Isa suka ce shi gani suka ce ai mu wannan shine matsayin mu to lokacin da aka zo ana karanta musu wannan ayoyin sai ga suna hawaye domin sun san ana faɗar wani abu ne wanda yake cikin littafinsu na gaskiya shine wa idza ma wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dam sai ga idanuwansu suna kwararo ruwa na hawaye saboda sun ji cewa abinda wannan bawan Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wasallama ai wannan al'amarin gaskiya ne muna ganewa har ma suna cewa mimma arfu min alhaqi saboda abin da suka sani da gaskiya har suna cewa rabbana amanna ya ubangiji mun yi imani faktubna ma'ash shahidin ka rubuta mu daga cikin waɗanda suke mai waɗanda suke shaidawa malaman tafsiri suka ce su waye suke shaidawa sai aka ce anan ana nufin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama domin sun shaida al'umman manzon Allah sun shaida Allah ɗaya ne shine kadai abin bauta sun shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma manzansa ne sannan sun shaida dukkan an manzannin da Allah ya bayar da labarin sun shaida cewa manzanni ne na Allah sannan dadin da su ne za su bayar da shaida akan sauran al'ummomi wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida haka muka sanya ku al'umma zababbiya al'umma zababbiya litakunu shuhada'a 'alan nas dan ku zama za ku bayar da shaida akan me akan mutane wannan zai fito fili mun karanta ingantaccen hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ranar alkiyama za a zo da annabnu nuhu za a tambaye shi ya isar da sako annabi nuhu zai ce ya isar da sako a tambaye al'umma sai ce wallahi mu taba ganin sa ba ba su taba ganin sa ba sai a ce to kai annabnu nuhu waye zai ma shaida sai ce muhammadu na ummatu annan muhammad da al'ummarsa shine ma'anar wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nas shine ma'anar faktubna ma'a shahidin mana gane a wani hadisin ingantacce dake cikin bukhari da muslim wata rana aka zo aka wuce da gawa ta gaban sayyidina umar sai ya ce wajabat a ƙara wucewa da wata gawar sai ya ce wajabat wannan ita an mata yabo mai kyau umar ya ce wajabat wannan kuma an mata mummunan yabo umar ya ce wajabat sai suka tambaye shi yace wata rana ina tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka wuce da gawa ana wucewa da wannan gawa muna gane ana wucewa da wannan gawa sai aka yabe ta wani mutumin kirki ne yana da imani iya da takawa iya da tausayi iya da kaza iya da kaza in ji sai na umar sai ya ce sai na ji manzan Allah sai salama ya ce wajabat to can kuma sai aka wuce da wani da aka wuce da wani aka muna na shi ka ba shi da mutunci bai damu da sallah ba tauhidin sa ma rawa yake ai za kaza a gaba abin na ɗinsa nan ma sai Manzala ya ce ba Umar ɗan kattab sai ya tambaye shi Manzala sai salama ya ce man afnaitu ma'alaihi khairan ba lahul janna. wa man afnaitu ma'alaihi sharran waje ba lahul nar duk wanda kuka mai kyakkyawan yaban nan to shi aljanna ce ta ba a gare shi duk wanda kuka mai mummunan yabo a kansa shi ne wuta ta tabbata a gare shi yace antum shuhada'ullahi fil ard ku ne shaidun Allah a bayan ƙasa shine ma'anar wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna kunan rasulu alaikum shahida ina bata mun gane Allah ta'ala ya sa mu dace da haka zamu karasa ayoyin guda biyu insha Allah ta'ala ya ce guda uku وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأ النار خالدين فيها nasarawa suka ci gaba da cewa wa malana la nu'minu billahi wa ma ja'ana min alhaq me ke gare mu da ba za su da ba za mu imani da Allah ba da abin da yazo mana na gaskiya wa natmau an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin alhali muna kwadayin mu ya shigar da mu aljanna tare da mutanen da suke salihai kaga anan imani suka yi sun yi imani da littafinsu da annabi yazo sai suka yi imani da shi hmm. dan gashi sun ce me ke tare da mu menene ya same mu da ba za mu imani da Allah ba da abin da ya zo mana na gaskiya shine annabi Muhammad da alqur'ani sai ka ce alhali muna kwadayin Allah ya shigar da mu ina aljanna ma alqaumis salihin tare da bayin Allah salihai sune mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam muna ganewa wanda salihan bayi sun fi ne na mutanen da za a sa su aljanna wa man yuti'i Allah war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما الله فأثابهم الله بما قالوا sai Allah ya ba su lada ma'ana ya saka musu da wannan abin da suka faɗa. mai Allah ya saka musu da shi fa sabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha sai Allah ya saka musu da aljannatai waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinsu khalidi na fiha kuma za su dawwama a ciki da saboda mai Allah ya musu haka bi ma kalu saboda abin da suka furta na imani aina ba ta gane Allah ya musu wannan sakamako ne bi ma kalu saboda abin da suka furta na imani wa malana Allah nu'minu billah wa ma ja'ana min al-haqqi wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma al-qaumi salihin ina ba ta mun gane wannan yasa Allah madaukin sarki ya saka musu gidan aljanna kuma Allah da kansa ya ce wa dalika kun ga wannan sakamakon da ne musu jaza'ul muhsinin shine sakamakon dukkan wani mai kyautatawa ma'ana duk wanda ya imani yau Allah da'a wannan shine sakamakon sa Allah zai sa shi a gidan aljanna muna ganewa wanda kuma waɗannan sune waɗanda Allah yake ba mu labari wa'annan irin sune on Allah ba mu labari yace wa inna min ahlil kitab laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillahi la yashtaruna bihi thamanan qalila Allah maɗauki sai ke ce lalle a cikin ahlul kitab akwai wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da abin da aka saukan muku kuma suka yi imani da abin da aka saukan musu suna masu ganin girman Allah tabaraka wa ta'ala aina ba ta gane sune wanda Allah ya bamu labari alladina atainahumul kitab min qablihi hum bihi yu'minun wa idha yutla alaihim qalu amanna bihi innahu alhaqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin ana karanta musu alqur'ani sai dama can kafin qur'anin yazo mu musulmi mu yanzu ma mu musulmi ne aina ba tan gane waɗannan Allah ya ce ulaika yutuna ajrahum marratayn shine wanda za a ba su ladan su na guda biyu ladan imanus da littafin kuma da ladan imanus da alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna ganewa to bayan Allah ya ga mana sakamakon waɗanda za su shiga aljanna daga cikin nasara sunne wanda suka yi imani da manzon Allah suka yi imani da alqur'ani sai kuma Allah ya ba mu labarin waɗanda suka kafirce yace na kafaru waɗanda suka kafirce ko basu imani da Allah ba basu imani da manzon Allah sallallahu alaihi sallama ba wa kazzabu bi ayatina suka ƙaryata ayoyinmu Allah ta'ala ce ulaika ashabul jahim waɗannan sune ma'abuta wutar jahima Allah ta'ala ya tsare mu ashe in mai bin annabi Isa ya zo imani da manzan Allah ya bi shi kaga wannan zai shiga aljanna ina ba ta an gane amma wanda yake da'awar yana bin annabi isa kuma sai ya kafircewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kaga wannan mutum jahannama zai shiga Allah ta'ala ya tsare mu to abinda na faɗa game da dai Allah ya ba mu lada wani ne kuskure Allah ya mana afwa wa subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh